under 18 17 haka under 8 zai tara a cikin ofis din shi ya cika su ya dinga amfani da su yana cin yana cin kudin yana cin yana cin kudin sa da kika zo kika gane halin dimokin gane halin a lokacin da kika gane halin sa kika janye da bashi kudin nan da bashi ninninki kuma koran wulakanci koran karaya aka zai niki Wata matashiya ta sake fitowa a kafar sadarwa na TikTok inda take ƙara tona wa 'yan Kannywood asiri game da zargin da ake yi na lalata da iskanci a masana'antar. A cewar ta ita kanta akwai wanda ta sani da yake tara 'yan mata yana amfani da su haɗe da karɓar kuɗaɗe a wajensu sannan yake ƙin saka su a cikin fim idan aiki ya samu. Abin da ke yawo a kwakwalen mutane da dama game da kalaman nata ne, shin ita ma ta taɓa samun kanta a cikin wannan yanayi ne ko kuwa dai kawai labari take samu. Haka zai tara su a cikin ofis wallahi ina gaya miki zai tara su a cikin ofis ya ajiye su a cikin ofis ɗinsu suna kwana. Ba ci yake ba su sai dai ma ya ci nasu sai dai ma ya ci nasu ya ci su ya ci kuɗinsu sannan kuma bayan haka ga ga ga ga menene ma ni eh, ne shi da zan ce ga bakin ciki idan aiki ya tashi a wani wajen ana bukatan yara ba fa yaran nan fa za su ke ba waɗanda yake wahalar da su nan ba fa shi ba fa su zai kira ba wasu ne daban zai je ya ho yana ce musu ga aiki ya zo za a biya za a biya ku kaza me percentage ina yawwa ko ki bashi kuɗi ko ki bashi gindi so aka industry din nan dai su yi a hankali idan kana idan kana da in kana da sa'a ko kuma kana da godfather nagari nagari mai tsoron Allah to shine za ku zo na da shi lamin lafiya ha ki zo ki zama wani abin a rayuwa ki zo ki taimaka masa amma mafi yawa yan kantawaye su suka fi yawa a harkar industry za ka ga wani gashi nan babba an san shi fuskansa an san shi tabbas amma macuci ne a zalimi ne kuma idan wani abin ya tashi ya zo shi ya gama abin da zai yi miki ko kuma misali ya dinga neman request a wajen ki kika kiki bashi ya nema kika kiki bashi ya nema kika kiki bashi to zai zai koma siyamin kaza siyamin kaza idan kuma ba ki yi tuni yanzu zai nema wani sharin da zai lakaɗa miki zai nema wani sharin da zai lakada miki ko kuma ya haɗa miki wani bam ɗin ya miki koran wulakanci ya miki kolan wulakanci ya miki wulakanci iya san ransa ya bata miki suna sannan kuma idan aka je wani location din aka kirawo shi aiki idan har yana da lambar director nan zai kirawo shi a waya ce korewa ce a abin nan din nan koreta koreta shi kuma idan director mai hankali ne in ya san halinsa shi kenan bai san halin shi ba ka zai koreta to me sa me sa don ya faɗa gaskiya dan ya fada gaskiya kawai sai a zo ana za a cinye shi ɗanye kun jima ba ku cinye shi ba ba gaskiya aka faɗa ba ko na yi ƙarya ba gaskiya aka faɗa ba nawa aka yi haka wasu ma gashi nan kuɗin su za su bayar su ce a yi musu kaza za a cinye kuɗin a raina musu wayo a zo a yi musu bidiyo sun ɗaya sun biyu a nuna musu shikenan karshe kuma a ce ya gogo nawa aka yi haka kan tawaye nawa aka yi haka industry sai ka sai ka samu nagari mai tsoron Allah wallahi sai ka samu nagari mai tsoron Allah ai gaskiya ce kuma za a faɗe ta yawa kun jima ba ku cinye amdas din ba wallahi ni ba zan kirawo suna ba ki bari ni ba zan kirawo suna ba amma wanda nike yi da shi ya san kansa kuma duk wanda suka ji wannan maganan da na yi suka san halayyan wanda sun mutanen da ne muke ta sun san an san da waye nike yi an san da waye ke yi ga ga ga ga ga ga ga ga abin nan kai Allah ya rufa asiri Allah ya shirye mu da amma dai addu'an da zan yi dai Allah ya sa dai a gama da duniya lafiya idan ba a shirye in ba dai in ba shiryu an koma ga Allah ba wallahi mutuwan mutum wallahi ba zai masa da daɗi ba ai gaskiya ce kun jima ba kun kun Allah Kalaman jarumar TikTok wato Babiana su ma sun tayar da ƙura a kafar sadarwa na intanet inda ita ma ta goyi bayan cewa ana lalata da 'yan mata a masana'antar ta Kanye Ga dai jawabin na nata ita ma. musu bara wannan bidiyon naka ne dan musu bare sanda kaninka yake fitowa a midiya yake barambara ma yan wasan kwadin suka tattare suka tattare suka tattara za su kai shi kotu me yasa baka fito lokacin da suke sake mai raddi kayi magana ba dan musu bare shine yanzu dan musu bare an daina yayin ka duniya ta yi maka gwatsan mage ni na ma manta kana rayuwa rabona da kai tun muna yara yanzu ka yi dufam shine za ka fito wai sana'a kuce sana'a kuce ta me ta tsallon kwaɗi ko ta me wai har kai ne dan musu bara da nake ganin ka kamar mutumin arziki kana kallon gabas sai na tsince ka da kai ma goyon bayan alfasadi a doron ƙasa har kana cewa za ku saki yaranku wai su fito su yi wa malamai rashin kunya masha Allah da Allah ya halitto ni a musulma billahi lazihuwar rahamani idan kun fasa ta ko yaranku idan kun fasa ta ko yaranku Allah ubangiji itsi ne muku albarka Allah ilala ta masana'antar taku ta tsalle ubangiji Allah itattaro bala'i itattaro masifa itattaro ƙoramar rashin mutunci itattaro yakin falastini idora muku a kanku Ko har wasu marasa kunya kuke da shi to billahi lazi huwa rahmanu wannan yaƙi ne na musulmai billahi lazi idan ba sai an yi yaƙin badar na biyu ba da mu da ku kai duk wani mara kunya in kun fasa ta koshi ubangijin Allah i taro bala'i taro masifa i dora muku kai dan musubara wannan muciyar da ka gani inda zan ganka billahi lazi sai na zuba maka ita a gadon baya har so goma sha biyar kai idan raina ya ɓaci sai na yi muku zagi dubu biyu da ɗari biyu da tamanin da tara ku hau wasu 'yan iska gare ku kuke da dai fasikai da makirai da kafirai da ma'azubai kaga lalatacce kaga shashasha yanzu kai dan musu bara ina ganin ka kamar mutumin arziki ashe na tsiya ne tsohon banza tsohon wofi to muna jira ku sako yan iska su malamai da kuka gani wallahi sun fi karfin ku sun fi karfin ubanku ba a lalatan ne ba a yin wayan ne ko ba a shafe musu shi da man kaɗe nan ice yanzu haka akwai ɗan wasa hausar da aka ce gidansa masaukin maza ne a cikin gidansa duk wanda in raga wa malami Allah ya tsine masa albarka ba fa da malaman za ku yi ba da mu za ku iwar haka na rantse da Allah update ɗinku ya fara zuwa Furodusoshin nan da kuke wa maza da mata kan tawaye ƙarya ne ba ku yi ƙarya ne ba ku yi har an fito an yi magana in ban da ku shegu ne uwarku ba ta haife ku da ɗigon jini ba shine wa har yanzu da malamai malamanmu da suke koya mana alifin ba'un da su kuka fito za ku yi ko to idan kuka fasa sakin marasa kunya ku ko kuma kuka fara kuka kasa sake yan iskan cikin ku su fito su yi tambele Allah ya tsine muku albarka ubangiji i hana ku abin da kuke so duniya wa lahira Allah isaukan muku yakin Falastini so malala gashin tinkiya a masana'antar ku na raba ku billahi lazi kuka bari na dada da ashariya ta ni dinga zabga wa uwarku da ubanku shari'a daga masana'antar taku daga sama har ƙasa kai uban babanku kai yanzu dan musu bare ina ganin ka kamar mutumin kirki ashe na banza ne to mu zuba yau na fara saka bidiyo ina yi muku rashin mutunci na rantse da Allah kai biyo bayan kalaman mawaƙi kuma ɗan fim ɗin hausan wato abdalla amdas na cewa a kani ɗin abu uku kawai ake tallatawa shine karuwanci kawalanci da kuma neman suna Kalaman nashi sun yi matuƙar tada ƙura a masana'antar musamman da yake ya yi kalaman ne a gaban shugaban hukumar Hizba ta Kano bayan gayyatar da hukumar ta yi musu domin neman gyara a cikin masana'antar tasu. Zuwa yanzu dai wasu daga cikin manya a Kaniwood ɗin sun buƙaci jarumin ya janye kalamansa yayin da shi kuma ya ce har Mahdi ya bayyana ba zai ƙaryata kanshi ba. sai dai tuni wani ya maka shi a kotu bisa zargin kage da sharri da yi wa su 'yan kaniyo ɗin